يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 20 ga watan Rajab shekara ta 439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 6 ga watan 4 shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fu'ad abdulbaki muna nan a cikin babi na 74 babul isra'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ila samawati wa fardi salawat babin da ke bayani akan tafiyar dare da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sammai da kuma batun tilasta salloli da aka yi gare shi da kuma al'ummarsa a ƙarƙashin wannan babi mun karanta hadisi na ɗari da biyu yau kuma za mu shiga hadisi na ɗari da uku hadisu malik ibn sa'a sa'a Hadisu malik ɗan sa'a sa'a radiyallahu anhu allah yarda da shi ƙala ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce baina ana inda albaiti a halin kasancewa ta ina daidai wajen ɗakin Allah Ka'aba bainan na'imi wal yaqban tsakanin kasancewar mai bacci da wanda ke faɗake ma'ana yanayina kamar yanayin wani mai bacci kamar wanda yake ido biyu abubuwan da suke faruwa da kai ka ce da mai bacci suke faruwa kuma ma ido biyu nake wa zakara ya'ani rajulan bainar rajulaini manzo ya ambaci wani mutum tsakanin mutane biyu fa'utito bitastin sai aka zo min da wato wata tasa min zahabin wacce take ta zinare mal'anun hikmatan wa imana mal'anu hikmatan wa imana wacce take cike ita wannan tasa ta zinare da hikima da kuma imani fashukka minan nahari ila maraƙil baƙar sai aka wato ainihin tsaga tun daga mafarar ƙirji daidai makurar wuya ko kace farkon wuya da ya tafi sama to farkonsa da kuma mafarin ƙirji da zai yi ƙasa tun daga nan sai aka tsaga ila maraƙil baƙar har zuwa ga wato ainihin fatar da ke ƙasan ciki kafin wato ainihin mara sun maghusila albatsanu sannan aka wato sun maghusila albatsanu sannan aka wanke cikin bima zamzam da ruwan zamzam thumma muli a hikmatan wa imana sannan aka cika shi da hikima da imani wanda aka zo da shi cikin wato wannan tasa ta zinare wa utitu dabbatin abyad aka kuma zo min da wata dabba fara donal bagli ba ta ƙarasa girman alfadari ba wa fauƙal himari kuma ta fi jaki sama take da jaki alburak ko albarak alburak wacce ake kira da buraka Fan ma ma'a jibril sai na tafi tare da mala'ika jibril hatta sama sama'a duniya har muka je ga saman da tafi kusa da bayi Ƙila man hadha sai aka ce wane ne wannan qala jibrilu sai mala'ika jibril ce jibrilu ne Ƙila man ma'ak aka ce wane ne tare da kai ƙala muhammadun ice annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ƙila wa qad ursila ilai aka ce da mala'ika jibril an aika wa annabi muhammadin ya zo ne ƙala na'am ya ce i marhaban bihi aka ce maraba da shi wala ni'mal maji'u ja ma dalla da mai zuwan da ya zo fa'ataitu ala adam manzo yake cewa a gittawar da nake sama sai na zo ga annaba adam fasallamtu alaihi na masa sallama faƙala marhaban bika min ibnin wa nabi sai ya ce maraba da kai wanda yake ɗa kuma annabi fa'atai na ba a thaniya sai muka zo sama wato ainihin ta biyu muka wato zo sama ta biyu qila man hadha aka ce wane ne wannan qala jibrilu malaika jibril ce ni ne malaika jibril qila man ma'ak aka tambaye shi cewar waye tare da kai qala muhammadun sallallahu alaihi wa sallam yace annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qila ursila ilai aka tambaye shi cewa an aika masa ya zo ne qala na'am yace i eh. qila marhaban bihi aka ce maraba da shi wala ni'mal maji'u ja ma dalla da mai zuwan da ya zo fa ataitu ala isa wa yahya sai na zo ga annabi isa da annabi yahya fa qala duka su biyun kowanne sai suka ce marhaban bika maraba da kai min akhin wa nabi dan uwa kuma annabi fa ataina as-sama'a ath-thalitha sai muka zo sama ta uku qila man hadha aka ce wane ne wannan qila jibril aka ce mala'ika jibril ne qila man ma'aka aka ce waye tare da kai qala muhammadun ice annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam qila wa qad ursil ilayhi qila wa qad ursila ilayhi aka ce shin an aika zuwa gare shi ya zo ne qala na'am yace i qila marhaban bihi aka ce maraba da shi wala ni'mal maji'u ja ma dalla da mai zuwan da ya zo fa ataitu ala yusufa sai na zo wajen annabi yusuf fa sallamtu na sallama fa qala marhaban bika min akhin wa nabi yace maraba da kai dan uwa kuma annabi ba a taina sama'ar rabi'a sai muka je sama ta hudu ƙila man haza aka ce waye wannan ke kwankwasawa ƙwala jibrilun ice mala'ika jibril ne ƙila man ma'ak aka ce waye tare da kai ƙila muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka ce da mai tambayar annabi muhammad tsira da amincin allah ne ƙila tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kila aka ce wa qad ursila ilai an aika ya zo ne qala na'am malaika jibril ce i kila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja aka ce maraba da shi ma dalla da mai zuwan da ya zo fa ataitu ala idrisa fa sallamtu alai yace sai na je wajen annabi idris shi ma ne masa sallama fa qala marhaban bika yace maraba da kai min akhin wa nabi dan uwa kuma annabi fa ataina sama al-khamisa sai muka je sama ta biyar ila man hadha aka ce waye wannan ke neman abu da kofa qala jibril ice jibril ne ila wa man ma'aka aka ce waye tare da kai ila muhammadun sai aka ce da mai tambayar annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam ila wa qad ursila ilai ice an aika masa ya zo ne qala na'am an mala'ika jibril ce i an aika ya zo qila marhaban bi sai aka ce maraba da shi wala ni'mal maji'u ja madalla da mai zuwa da yazo fa ataina ala harun sai muka wuce zuwa ga annabi harun fa sallamtu alaihi shi ma da naje sai ne masa sallama fa qala marhaban bika min akhin wa nabi shi ma sai ce maraba da kai dan uwa kuma annabi fa ataina ala sama'i sadisa sai muka zo sama wacce take ta shida ƙila man haza aka ce waye wannan ke buga ko yake neman a buɗe ƙila jibril sai aka ce da mai tambayar mala'ika jibril ne ƙila man ma aka ce waye tare da kai ƙila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. aka ce annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ne ƙila wa qad ursila ilai aka ce an aika masa ya zo ne amsa i waɗanda aka faɗa fada musu amsar su suka ce marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja maraba da shi madalla da mai zuwan da ya zo fataina ala musa sai muka zo gurin annabi musa fa sallamtu alaihi ne masa sallama fa qala marhaban bika min akhin wa nabi yace maraba da kai dan uwa kuma annabi duka waɗannan gurare za mu ji manzo sallallahu alaihi wa sallama duk inda aka je da shi sai ya yi sallama duk inda aka je da shi sai ya yi sallama na tarar da wane ne masa sallama na tarar da wane ne masa sallama wani yake nuna cewa duk sanda ka je guri to kai kokari kai sallama sannan kuma su waɗanda aka yi wa sallamar duk wanda wato ainihin ya isa gare shi sai ka ji ce maraba ma da mai zuwan da ya zo kaga ina sanar da mace duk sanda wani ya zo gurinka bayan ya sallama ka amsa to ka saki fuska kai masa karba ta magana da za ta faranta rai da kuma karba ta shimfiɗa da wato an abin da gabatar masa mai faranta rai sannan bayan haka kamar da muka ambata duk saman da ya zo da shi da mala'ika jibril din sai an tambaya waye shi ko mala'ika jibril duk sanda aka tambaye sai ya ce jibrilun baya cewa ni ne a jibrilu ne dan ma kada ce kaiwa a sai ce jibrilu ne kuma ko da an ce masa jibrilu ne waye ya ce jibrilu ne sai an tambaye shi kai da waye kada mu bude ka ce jibril ne muga kuma wani tare da kai zai shi sai ba da amsa annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam Ko kuma duk da ya faɗi cewar shi da annabi muhammad sai an tambaya an aika ya zo ne dan fa ba a ce zo ba kai ne kawai za ka wuce shi ba ba zai wuce ba ko wannan duk yake nuna mana yadda abubuwan suke ta kowace gaba ga yadda abin ke kasancewa kowace ga tambayar da ake ga amsar da ake ba manzo yake cewa falamma jawastu yayin da na ƙetare na wuce wato annabi musa daga inda ne masa sallama ya amsa min yamin mara baka sai ya kama kuka faƙila sai aka ce ma abaka me yasa ka kuka kai annabi musa Ƙwala ya rab sai ce ya ubangiji hadal gulam wannan yaron mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi bu'itha ba'di wanda aka aiko shi bayan bayana na gabace shi a manzantaka da annabta na gabace shi wajen isar da saƙonka zuwa ga bayinka ya dukulul jannata min ummati afdala mimma ya dukulu min ummati amma waɗanda za su shiga aljanna na al'ummarsa sun fifici yawa da adadin wanda za su shiga aljanna na al'ummata ya yi gaba ya banne ya ubangiji wannan shine ka ya sa ni kuka kenan a cikin bayinka akwai wani ma gaba da ni kukan da yake yi ashe ba ne wato ainihin mafi zama ya fi kowa a bayan Allah kukan akwai wani a gabansa yake wannan ne abin da yake so da bawa ya zama takaicinsa a ce a harka ta bin Allah bai ƙara saya wani ba amma daɗinsa da farin cikinsa a ce a fagen bin Allah da tsayuwa da abin da ake so na addini ya sha gaban kowa wannan ne abin da ya sa annabi musa alaihi kuka ubangiji ya tambaye shi kukan me kake ice kaji kaji dalili ya ubangiji fa ataina sama'a sabi'a manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai muka zo sama ta baku. ila man hada aka ce waye wannan ila jibril sai aka ce da mai tambayar mala'ika jibril ne ila man ma aka yace waye tare da kai ila muhammadun aka ce masa annabi muhammad ne ila waqad ursila ilai yace an aika ko aka ce an aika izo ne marhaban bi amsa aka ce i an aika ya zo sai yake cewa sai suke cewa maraba ko yake cewa shi da wato ya tambayar aka bashi amsa maraba da shi wannan wato anin manzo annabi Muhammad wala ni'mal maji'u ja'a ma dalla da mai zuwan da ya zo fa ataitu ala ibrahim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na zo gurin annabi ibrahim fa sallamtu alaihi ne masa sallama faƙala marhaban bika min ibnin wa nabi maraba da kai ɗa kuma annabi farufi'a liyal baitul ma'mur a nan sai aka ɗago min wani wato ɗaki wanda yake abin rayawa da biyayyar Allah babu abin da ake cikinsa in banda bautar Allah subhanahu wa ta'ala fasa altu jibril sai da tambayi malamina jagora na a wannan tafiya mala'ika jibril wannan kuma gurin da aka dago min ko wannan ɗakin da aka dago min fa da babu abin da ake a cikinsa sai bauta faƙala hadhal baitul ma'mur yace wannan shine ɗakin da yake abin rayawa a sama da biyayyar Allah subhanahu wataala yusalla fihi ko yusalli fihi kullu yawmin sab'una alf duk rana mala'ika dubu saba'in ne ike yin sallah a cikinsa mala'ika dubu saba'in ne ike sallah a wannan masallaci ko ka ce ɗaki da ke sama to ka san ba irin masallacin ƙasa ba inda girman mala'ika ba irin girman mutane ba amma wannan mala'ikun da suke duk rana guda dubu saba'in ne suke sallah a cikinsa Idan kharaju idan waɗannan mala'iku dubu suka yi sallah a cikinsa lam udu ilaihi a ma alaihi ba za su ƙara dawowa cikin wannan masallaci don sake ibada ba wasu ne za su zo su yi ba su ba tunda Allah ya samar da shi har ya tashi kiyamarsa haka ake duk rana mala'ika dubu sabai za su gashi sallah su sun yi nasa aikin wasu ne za su zo su yi nasu da haka Allah yake cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka ta mala'iku sai shi da yesu yake cewa wa rufi'at li sidratul muntaha sannan sai kuma aka wato dago min magariyar tikewa fa idza nabquha sai na ga 'ya'yan magaryar da ta fitar 'ya'yan da ke jikin itaciyar magaryar ka annahu qilalu hajar kai ka ce kula kula irin ta hajar ce wato su waɗannan 'ya'yan magaryar don ka san ba irin magaryar duniya ba ce ta nan ƙasa kuma magaryar ma ba irin tamu ba da za ka ga za ka iya sata a cikin hancin ‘ya'yan magariyar to ana maganar wannan ‘ya'yan magariyar irin yadda ka ga ana ɗauko tulu Ƙilal tulu akwai tulun ma akwai babban tulu mai kamar randa Shi ne ƙilal hajar su wato ainihin garin hajar wani gari wata alƙarya ce da ke kusa da madina irin wannan wato kulatta su ko ka ce wato tulun nasu ya keri sauran tulu-tulu da ake da su a sassan hijaz to manzo yake cewa 'ya'yan wannan magarya ita ce makura ƙarshe a wato ainihin hawa sama da bawa ke iya yi ije ga inda zai je to 'ya'yan da ke jikin wannan itace magarya kamar girman wato ainihin waɗannan tuluna na garin hajar wa waraquha ganyen jikin wato wannan magarya kuma ka annahu adhanul fuyul kai ka ce kunnuwan giwa ne kaga dai yadda giwa in ta bude kunanta to ka samu toran giwan wanda ya fi kowanne ya bude wato ainihin kunnan nan nasa to haka ganyen wannan magarya yake ka san ba irin magaryar nan ba ce, kai da kai kuma ko a nan kasan ma daga magaryar wani guri zuwa wani guri da bambanci dan ana zuwa da magaryar garin wato ainihin ƙaddafi libya in ka ganta rusa-rusa inda ka san kuli-kuli haka take ka gaba irin tamu bace tun wannan allah ya nuna mana muga cewar eh an ce wato magariya kamar haka hakkai mamaki ga ta ƙasan ma ta wani gurin ta fi ta wani ginin da wani gurin to saboda haka wannan magariya haka wato girman 'ya'yanta suke haka kuma girman ganyayyakin ta suke fi asliha arba'atu anha a tushen wannan magarya akwai wasu ƙoramu guda hudu naharani batinani wato waɗannan ƙoramu guda hudu biyu daga ciki suna daga ciki ba a fili suke a bayyana ba wani harani zahirani haka kuma ƙoramu biyu su kuma mabayyana ne a fili suke fasa'altu jibrila sai na tambayi malami na jagoran tafiya ta mala'ika jibril faƙala sai ce ammal batinani amma waɗanda suke daga cikin ba mabayyanan ba fil jannati a cikin aljanna suke waɗanda tushensu ƙoramin suna zuwa da sako zuwa ga wajen wannan magarya daga gidan aljanna wa amma zahirani amma mabayyana wanda suke fili annil kogin nil ne wal furat da kuma na furat wato tushen inda ake samun kogin nil da furat da ake da su a ƙasa maɓaɓɓaga su daga can take wato daga can suka samu asali suna kuma فرضت alayya خمسون salatin manzo ya ce sannan dai ƙarshe duk bayan an yi abin da aka yi sai aka tilasta min yin sallah guda hamsin ni da al'ummata fa'aƙabaltu hatta ji'tu musa ya ce sai na fuskanto na taho daga inda aka bani saƙon salloli guda hamsin daga wajen ubangiji har na zo inda annab musa yake faƙala ma sana'ata sai tambaye ni me kai ne me ya faru da kai qultu furidat alayya khamsuna salatin sai nace da shi ai an tilasta min yin sallolin farilla ne guda 50 ni da al'ummata qala ana a'lamu bin nasi minka sai annabi Musa ya ce kai na fi ka sanin suwaye mutane na san mutane fiye da yadda ka san su alastu bani isra'il na sha fama da zuriyar annabi yaqub banu isra'il ashaddal mu'alaja fama wacce take matsananci nayi nayi da su su ba Allah sun saba sun kangare saboda haka na san suwaye mutane kuma kai ma waɗanda aka aiko ka zuwa gare su in dai mutanen ne to ba za a rasa su da tsiyataku irin shigen na banu isra'ila ko ba su kai su ba wa in na ummataka haƙiƙa al'umma ka da aka aika ka zuwa gare su la tuqiqu ba za ta iya tsayuwa da salloli hamsin ba kaga wanda yake kukan an wuce shi da al'ummar da za su shiga aljanna fiye da tasa al'ummar Shi ne yake ba da shawarar yadda al'ummar da za ta fi al'ummar yawa aljanna yadda za ta samu sauƙin yin ibada za ka san kukan ba irin kukan mai baƙin ciki da hasada ba ne ga ɗan uwansa an fahimta ko shi yake faɗar yadda za a samu sassauci a zo a mafi al'ummar tasa ike tausaya wanda za su biyo bayansa ike tausaya annabin da ya biyo bayansa yake ba shi irin wato experience ɗin da yake da shi don shi ma ya san yadda zai fuskanci al'umma to wannan ita ce yan uwantaka aka ce wannan dan uwanka ne addini da bin Allah to abin da kake da shi na gogayya da kwarewa da gogewa ka kare shi ba ka rike gogewa ka da kwarewa ka ba kai kwararre da gogagge ne kai iya kai za a rika cewa kai ka iya kai ne ka sani wani ba zai kare da kai ba ki samu wannan gogayyar a in wato yan uwantaka ta tsakani da Allah ce to tana hukunta dan uwanka ya karu da kai akan abin da ka fi shi wato anin kwarewa da gogayya akai farje annan Musa ya ce shawara ta koma ila rabbika zuwa ga wajen ubangijinka fasalhu ka tambaye shi a maku sassauci a baku wato ainihin rangwame faraja'atu fasa'altu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na koma ga ubangiji na roƙe shi rangwame da ragi faja'alaha arba'in sai ya min da ita sallah arba'in an rage goma daga ciki kuma mithlahu sannan aka sake irin kwatankwacin abin da ya faru a farko ma'ana da na zo ga annan musa na ce an dawo min da ita arba'in ice kai na fi ka sanin suwaye mutane na yi fama da banu isra'il na sha bakar wahala da su al'umma ka ba za ta iya sallah arba'in ba ko ma ka tambayi ubangijinka a rage mu an fahimta ku to shine abin da ya faɗa na an kashi a takaice thumma 30 yace sannan da na koma na nemi a rage sai suka zama guda talatin an sake rage goma akan goman farko da aka rage thumma mithlahu sannan irin abin da ya faru da nida nan Musa ya kuma faruwa ko da zo na ce an bada da ta ce kai sake koma ka roƙarwa al'umma ka da kai kan ka rage daga wannan guda talatin din faju'ila ishirina sai aka mai da su wato ainihin salloli guda ashirin an sake rage goma akan goma ta biyu da aka rage thumma mithlahu yace sannan irin abin da ya faru ya sake faruwa fa ju'ila ashran aka mai mana da ita sallah goma fa ataitu musa sai na zo wa musa fa qala mithlahu ya sake faɗa min irin abin da ya faɗa min sake komawa a dai daɗa rage muku fa ja'alaha khamsan sai Allah ya mayar da ita salloli guda biyar in je in ci gaba da ni da al'umma fa ataitu Musa fa sai na zo ga annabi musa sai ce ma sanata me kai ina aka tsaya qultu ja'alaha na ce. ubangiji ya mai min da su salloli guda biyar fa qala mithla wuce sake komawa ana nan dai za a sake rage ba ƙultu fa ni ko na ce sai na miƙa wuya Na ce kai tun ana rage goma ana rage goma a ce an dawo biyar kuma a biyar ɗin masu na na ce ba za mu iya ba ni kam da na miƙa wuya daga wani shi ne fasallan fanudiya sai aka kirayi manzo sallallahu alaihi wasallam inni qad amdaitu qaribat tabbas haƙiƙa ne Allah na zartar muku da wannan umarni na tilas dole na salloli biyar a din rana wa khaffaftu an ibadi kuma na sawwaka wa bayina yawan abin da na dora musu daga hamsin an dawo biyar ba karamin sassauci sassauci ba yuridu Allah an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa haka Allah ya faɗa al-Qur'an Allah na nufin yana son ya sassauta wa bayinsa kuma gashi dama an halarci mutum mai rauni wanda yake da rauni ba tsanani ya kamace shi ba sauki ya kamace shi da sassauci to kuma an yi sassauci yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sauki Allah yake nufin sa da mu baya nufin mu da tsanani wa ajri wa ajzi ko wa ajizil hasanata ashara wa al hasanata ashara kuma zan yi sakayya kyakkyawan aiki ɗaya mafi ƙarancin abin da zan bayar na sakayya da lada lada goma na sa salloli biyar amma duk ɗaya idan aka yi an yi kyakkyawan aiki guda to zan ba da mafi ƙarancin abin da zan bayar lada goma in ka ƙirga goma so biyar za su baka adadin hamsin ko da aka fara tilastawa da hamsin ɗin nan da hamsin tana da ɗaya to sai kayi hamsin ɗin za ka sami hamsin ɗin to amma yanzu aka mai da ita biyar a wannan biyar ɗin duk ɗaya za a baka goma ladan nan na hamsin yana nan duk da adadin bai kai hamsin to wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawace shi a kitabu bad'il khalq farkon halitta a wato ainihin babu zikirin mala'ika babun ambatan mala'ika wannan lafazi da muka ji shine lafazin ruwayar imamun bukhari allah ya ji kansu da rahama lafazin ruwayar imam muslim shi za mu bi yanzu kuma insha Allah idan ka koma cikin ruwayar imam muslim bayan ya ce an malik ibn sa'asa'a daga malik dan sa'sa sai aka zo da rajulun min qaumihi akwai shi ruwa da muka karanta babu asali kafin wato ainihin malik dan sa'sa a jerin mazajen hadisi cewa aka yi an anas ibn malik an gane ko daga anas dan malik la'allahu qala an malik ibn sa'asa shi kuma wato ainihin anas dan malik ya ce daga malik dan sa'asa shi malik dan sa'asa yaya yake da anas dan malik sahabin manzo shi malik dan sa'asa eh, sahabi yaya yake da anas dan malik sahabi rajulun min qaumi sai ruwa musulun take ga mana mutum ne daga cikin kabilar anas dan malik da anas dan malik da malik dan sasa kabila guda an fahimta ko mutanen madina ne kaga wannan eh, ruwayar ta imam muslim a wannan bayanin nasa an kare mu da abin da mun samu a lafazin ruwayar bukhari ba قال قال نبي الله ya ce annabin Allah ya ce nan ta kaga da bambanci da yadda muka sallallahu alaihi wasallam baina ana inda albaiti halin kasancewa ta ina wajen ɗakin Allah Ka'aba na na'imi wal yaqdan tsakanin wato anin mai bacci da wanda yake faɗake a yanayi irin haka it sami ƙa'ilan ya ƙo fatsam sai na ji wani yana cewa na namu babu wani ahadu thalathati bainar rajulaini ɗayan wato mutum uku da ke tsakanin mutum biyu nan ma ba haka lafazin ruwan bukati ko an ce fa zakara an rajulaini ko fa ataitu fa utitu ban tsulika bi sai aka zo min aka tafi da a nan ma lafazin za mu ga babu lafazin ruwa imam fa utitu bi qastin min dhahabin aka zo min da wata tasa ta zinari fiha min ma'i zamzam wacce akwai ruwan zamzam a ciki nan a tamu da makaranta ba fiha min ma'i zamzam an gane ko fa shuriha sadri a lafazin na makaranta shukka ne ko aka wato anin tsaga kirjina amma nan sai aka ce fa shuriha sadri sai aka tsaga kirjina ila kaza wa kaza har zuwa guri kaza da kaza a nan an kawo shi kaza da kaza muka koma lafazin ruwa imam bukhari kaza da kaza din nan ina ne daga farkon wato ainihin kirji zuwa wato ainihin kafin mara ko kun ga wancan lafazin yadda haska mana abin da wannan lafazin ke cewa na kaza da kaza din atada atada yace fa qultu lil ladhi ma'i sai nace da wanda yake kusa da ni yake tare da ni ma ya'ani me yake nufi da kaza da kaza din kaga nan babu wannan istifsar tambayar da qatada saboda haka sai nake tambayar me ake nufi da aka tsaga kirjin manzo zuwa guri kaza da kaza ƙala ila asfali batani sai ce har zuwa can ƙasan cikinsu. Shi abin da aka faɗa mai tun daga wato ainihin farkon ƙirji har zuwa wato ƙarshen ciki kafin a kai ga mara ƙasan ciki ke fastok rija ƙalbi sai aka fito da zuciyata a lafazin da makaranta ba magana an fito da zuciya ko sai aka ce aka wanke ciki kusa ga mana ba cikin aka wanke gaba ɗaya ba aka sa da har da kayan cikin aka wanka a a cikin kawai abin da aka wara aka fito da shi aka wanke ita ce zuciya an fahimta ko ko sai da aka wanke ita zuciyar bima e zamzam da ruwan zamzam can ma an faɗi cewar an wanke cikin da ruwan zamzam amma ba cikin bane gaba ɗaya iya zuciyar aka fitar da rabar shaidan aka wanke thumma u'ida makanahu sannan aka mayar da zuciyar gurin da take aka kuma haɗe aka ɗinke kamar ba tsaga shi to kaga nan tunda a ce zuciya ce aka fito aka wanke an ciro an wanke an mayar an fahimta ko saboda haka a lafazin bukari makaranta tunda an ce an kawai tsaga cikin an wanke wannan sai ya fayyace mana abin da aka wanka a kayan ciki thumma ya. can kuma lafazin Mole a aka cika wato ainihin wannan zuciya da imani da hikima amma nasu aka ce hushiya imanan wa hikimata to da hushiya da a da abu guda suke ba an cika abu so da aka an cika zuciyar manzo da hikima da kuma imani bayan wanke ta da zamzam to ya ci gaba da kuma utitu bi dabbatin abiyar sannan aka zo min da dabba fara kamar da makaranta a lafazin bukhari yuqalu lahu al-buraq ana kiranta da buraq kaga bambancin can aka ce aka zo masa da dabba fara ko sai aka ce buraq aka goya da sunan buraq din bayan faɗar dabba fara a marasa aka ce yuqalu ana cewa da ita wannan dabbar yuqalu lahu buraq ana kiran wannan dabba da buraq can kawai da an gaya mana tafi jaki bata kai alfadari ba ko kaga can mun ƙara da yanayin girmanta da bayanin yadda yake to nan kuma kawai sai aka ce ana kiranta da buraq to da aka fahimci cewa tun da aka ce tafi jaki bata kai alfadari ba buraq abinda ake nufi da burak ana kiranta da suna buraka fauƙal himari wa dunal bagil tana sama da jaki bata kai alfadari ba to a lafazin imamu muslim an zo kuma da ƙarin cewar ya ƙa'o haƙohu inda aqsa ƙarafihi wannan dabba buraka takunta in ta zabura a tafiyar da take ta daga kafa za ta aji to tana aje kafarta a makurar inda ganin ta ya tsaya in ta daga kafa to idan ta karshen inda yake ganuwa a nan za ta aje kafa a haka take tafiyar to da aka ce ta fi jaki ba ta kai alfadari ba to tafiyar tasu ne saba kusa ba tsakanin jaki da alfajarin gaba ɗaya an fahimta ko to da ta iya inda ganin ta yake cikewa iya nan take aje kafa ta kuma ta daga ba ta sake aje kafa ba sai inda ganin ya sake cikewa da haka ta yi tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fahimiltu alaihi sai aka ɗora na akan wannan dabba ai kai kasan za a yi tafiya ba ta wasa eh to wannan bayanin kun ga lafazin ruwayar imam muslim ta fito da shi gare cewar yanayin nisan tafiyar da wannan dabba take in ta aje kafa ta sake daga wata wanda a lafazin na makaranta na imam bukhari ba mu karanta wannan ba sun man tsalakuna sannan muka tafi da shi da wa shi da jagoran tafiyarsa mala'ika jibril hatta a ta yi na sama a duniya har muka zo wato sama da tafi kusa da bayi to nan aka ta tafiya da lafazin imam bukhari da muslim duk suna tafiya tare har sai inda aka ji da inda aka tambayi mala'ika jibril da ya buƙaci a buɗe musu ƙofa aka ce waye ice jibril ne da wani tare da kai ice annabi muhammad sallallahu alaihi aka ce wa qad bu'itha ilaihi mu wanda muka karanta wa qad ursila ilaihi an gane to da ursila da bu'itha da abura suke bar an aika ne zuwa gare shi yazo ko da kan ka same shi a bu'itha ko ka gan shi a ursila da abu guda ne bambancin lafazi ne amma ma'anar daya ce qala na'am ice i an aika zuwa gare shi fa fafote halana manzo yace ce sai aka bude mana can ba a faɗa cewa sai aka bude mana sai dai kawai ya ce ya yi sallama ga waɗanda suke cikin gurin kaga ya zai masu sallama ba buɗe ya shiga ba to shi a lafazin za ka bin cewar an buɗe amma nan an bayyana lafazin cewar an buɗe sannan suka shiga suka isa zuwa ga inda suka isa wa qala marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja yace fa ataina ala adam sai muka zo gurin annabi adam can ko na makaranta yace sai na zo gurin annabi adam kai ka ce shi kadai ne wanda kuma tafiyar ba shi kadai bane akwai jagoransa shine mala'ika jibril alaihi salam to da ka ganin da lafazin mun zo in an ce muka zo yana nufin shi da mala'ika jibril in an ce can da makaranta sai na zo an faɗi iya shi ba an bato jagoransa ba mala'ika jibril wasaƙa hadith bi qissati imam muslim ce idan ci gaba da faɗo hadisin da labarin da ke ciki shi ma ya takaice shi yace wa dhakara annahu laqiya fi samai thaniya ya ambata cewar a sama ta biyu ya haɗu da isa wa haya annabi isa da haya alaihi masalam amince allah ya tabbata gare su wa fi thalisa a sama ta uku yusuf ya haɗu da annabi yusuf wa fi rabi'a idris a ta hudu ya haɗu da annabi idris wa fi khamisa harun a ta biyar ya haɗu da annabi harun sallallahu alaihi wa sallam tsira da Amince allah ya tabbata gare su a garin nan ba lafazin yadda muka karanta yake a cikin bukhari ba tsumman talakna sannan muka tafi hantan ta haina ila sama isadis har muka tike muka kure zuwa ga sama ta wato ainihin shida nan ma lafazin ba iri ɗaya da can na bukari fa ataitu ala musa alaihi salam na zo gurin annabi musa amincin allah su tabbata a gare shi fa sallamtu alaihi ne masa sallama fa qala marhaban bil akhi salih can kuma bi akhin nabi ko min akhin nabi an gane nan kuma sai ka ce bil akhi salih bambancin da ke tsakani wa nabiyyi salih falamma jawastuhu baka ta kuma da aka ce falamma jawastu ba kawo hudun ba nan kuma sai ka ce falamma jawastuhu da na ƙetare na wuce shi annabi musa baka sai ya kuka to bayan an ce ya kuka a nan da makaranta mai ibiyo baya caka da shi ma baka? ko me yasa ka kuka ko to amma a nan sai aka ce kwanudiya mayu ka sai aka kira nan musa kai musa me yasa ka kuka an gane ku qala rab hadha gulamun ba'athahu can kuma hadha gulamun bu'itha ba'adi ko Eh? eh ya rab akwai ya nan kuma kawai ƙala rab an cire ya an gane ku hada gulamun ba'athahu ba'd bu'itha a can ba'd ko nan kuma ba'athahu ka aiko shi inda Allah ne ya aiko shi bayana yadkhulu min ummatihi aljannata wato al'ummarsa za su shiga aljanna aktara mimma yadkhulu min ummati can kuma afdala an gane sai ka finci cewar wannan afdala din ta fifiko fifikon na yawan sai ka ce akthar sai ka finci akthar da afdala abinda suke bayarwa wato umar da za su shiga aljanna cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ke yawan al'ummar da za su shiga aljanna cikin annabi a cikin al'ummar annabi musa alaihi salam ya ci gaba da cewa thumman talaqna sannan muka tafi qala thumman ya ce sannan sai muka tafi hattan haina ila sama sabi'a har sai da muka tike zuwa ga sama ta bakwai wanda wannan lafazin babu shi a cikin lafazin imamu bukhari fa ataitu ala ibrahim nazo da annabi ibrahim wa qala fil ya ambata a cikin hadisin wa haddatha nabi allah annahu ra'a arba'ata anhar wato manzo ya zanta da cewar ya ga wasu koramu guda hudu ya khuruju min asliha naharani zahirani wa naharani batinani to kalmar ya furuji min asla can kuma sai aka ce wasu ƙoramu guda hudu daga tushen na kuma sa ce ya faruji min asliha daga tushenta ƙoramu guda suna fita wasu biyu a bayyane biyu kuma a ɓoye da ya jibril sai ce ya kai jibril ma hadhihi al-anha waɗannan ƙoramun kuma na me a can babu wannan tambayar ƙala amman naharani ko da aka kata ba da irin wannan salon cewar mai waɗannan wato ƙoramun ko da ya ce me wannan kuma aka ga musulun kun ce waɗannan ƙoramin to ina ga mana cewa salan da i tambaya ala amma an-naharani al-batinani fa naharani fil janna wa amma an-naharani adh-dhahir wa amma wal dhahirani فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور can ثم رفعت ورفع رفع لي البيت المعمور nan kuma sai aka ce thumma رفع ثم رفع ثم رفع لي البيت sannan aka dago min wannan daki abin rayawa da ibada fa qultu ya jibril ma hada wannan ala hada albayt almamur yace wannan shine daki abin rayawa da bautar Allah a sama yadkhuluhu kullu yawmin 70000 malak mala'ika dubu saba'in da rana suke shiga cikinsa idan kharaju minhu in suka fito daga ciki lam ya'udu fihi akhiru ma alayhi ba za su sake dawowa zuwa gare shi wannan shine karshen alƙawarin su da daki san gama ta su ibadar wasu za su musu kuma otitu bi ina aini ƙari akan abin da makaranta cikin bukhari yace sannan sai kuma aka zo min da su korai guda biyu ahaduhuma khamrun wal akharu laban ɗaya daga ciki giya ce a ciki ɗayan kuma nono ne a ciki urida alayya sai aka bijiran min da su zaɓi fahtartun labana sai na zaɓi nono qila asabta asaballahu bika ummata aka ce ni ka dace da ka zaɓi nono Allah ya datar da al'umma dan ko dagiya ya dauko danga ana karantiya eh ta wani mai push me push you push me da suke fada a lokacin wato anin tatsini ya sha shi ma sha push me push you turenin ture ka da haka za a ta fama yaren yan shan giya ne eh, push me push you turenin ture ka <laughs> Allah ya tsare mu yake cewa sai wato an aka ce al'ummarka ta Allah ya datar da al'ummarka sakamakon ka ɗauko wato nuna. alal fitra akan tabbata akan asalin abin da Allah ya nace su na nutsuwa da sanin ya kamata da aiki da shi da karɓar gaskiya hore huridat alayya kulla yawmin 50 sala sannan sai aka tilasta min yin sallah guda hamsin din rana kuma zakara qissatahu qissataha sannan sai ambaci labarin ita ma salar yadda suka kare da annabi musa kaga an kashi a takaice an can kuma mun ta faɗar da shi yadda suka rage da annabi musa ana rage goma ana rage goma har aka kai biyar ila akhir alhadith har zuwa ƙarshen hadis to wannan dai shine abubuwan da suke akwai na bambance bambance tsakanin ruwayar imam bukhari da imam muslim ko da kai karatun mu ya taƙaita iya karanta ruwayoyin ko lafazan ruwayar imam bukhari da muslim in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tsinci abubuwan da wannan ruwaya ta ke da su waɗanda babu a ruwaya da makaranta ta gabata mai sharhin su da mu fahimci hadisin yadda yake insha Allah abinda muka daidai Allah ya bamu ladansa kuskure kuma Allah ya yi mu wa wanda yake cewa tambayar sa cewar idan mutum ya yi wankan janaba ya gama idan ya fito daga wankan ice ya ji wani malami yana cewa sai ya sake yin alwala idan ranar juma'a ne da kuma lokacin sallar idi karama da lokacin sallar idi babba cewar alwalar wankan ba ta sallar juma'a ba ce ba kuma ta yin sallar wato ainihin idi ba ce ita wannan bayani da malam ya yi idan har wankan da kai a sallar idi da wanda kai a juma'a ba irin wankan da ake na jaraba kai ba wanka kai da soso da sabulu ka wanke jikinka don kada a samu wato wani warin gumi a tare da ka fito ka ce ka yi wankan juma'a to wannan wanka ba zai isar maka ba kai alwala ba amma in irin wankan da na ba da ake yi kai wanda yake tafiyar da karamin kari da babban kari an fahimce ni to ya isan maka ka iya sallah da shi kuma da mutum yana da tsarkin ibada na wato yanin karamin kari da babban kari to za ka iya ibadar da take da alaƙa da wannan wankan da kai nan take a kusa da kusa kuma za ka iya riƙe alwalarka har zuwa wata ibada an fahimta ku to ka idan a ce misali da kai wankanka lokacin tafiya idi kai wankanka da susur sabulu ka wanke jikinka tas kuma ka ɗaibo ruwa a bota kai irin wankan da ake na jaraba tafi maka da dukkan wani karamin kari da babban kari ko ku a tun wankan ma da kai baka yi da sabulu ba kai irin wanda ake na janaba ka samu tsarki kuma ka kawar da dukkan wanda ta dake jikinka to wannan wanka za ka iya kai sadar iri in ka iya riƙe wannan tsarkin har azahar ta zo kai azahar ɗinka da ita ta yi an fahimci bayani to da haka shi da yake bayani yana bayani akan in wankan da kai wanka ne na ka tsaftace jiki ba irin wankan da yake tafiyar da babban kari da karamin kari ba amma in shi kai lafiya lau zai maka in kuma a janaba ka kawar ba a cewa don ka kawar da janaba ka yi tsarkin da yake tafiyar da karamin kari da babban kari da kuma aka yi dace ranar ranar idi ce a ce ba za ka yi sallah da wannan wato ainihin wankan ba sallah kan kai ta yi amma in ka sake alala magana ce ta kamar da ya tabbata a hadisi ma cewa manzo lokaci in ya so alaularsa ta asuba kan sallaci salloli biyar ɗinsa da su in kuma ya so duk sallah sai mata alwala to wannan duk sallah ka alwala shi ya fi amma in ka iya riƙe alwala ka kai sallar asuba da ita bayan ka ka ajiye ta kai azahar kai la'asar kai magarba ba zai ce mutum an fahimta ko amma in ka san kai komai ci kake yi ita ma alwala ta riƙo a gurin ka har zuwa isha'i kai ma ka san ba za ta yi yawwa ya eh, yi kasar samu da ya yi amma ne ba zai ba shi damar je ibada da shi ba yawwa wankan juma'a su ya yi saboda dama abin da yawwa ya yi zai samu an fahimta ku sannan sai ke cewa kuma abu na gaba suna da jarrabawa a gabansu ina roƙon addu'a ta da addu'ar sauran uwa muna roƙon Allah sa ka nasara da kai da waɗanda za ku zama jarrabawar Allah amfani da munku da musulunci da musulunci sai kuma iyalan marigayi ismail muhammad isa da na alhaji aminu ishaq magami suna farcike ta 'yan uwa musulmi zuwa don ɗaurin auren 'ya'yansu hudu ismail mahmud da amina aminu ishaq wanda za a yi ranar lahadi 8 ga watan hudu shekara 2018 da misalin karfe 11 na safe ko kace na rana gurin wato ainihin haduwa dan daurin auren hoto ruka mai boka boston amma layin gidan ahmad mu'az kusa da makabarta eh, an baro boston inda an taho nan eh, allah ya tabbatar allah kuma ya sanya albarka a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka